واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختفاتها وكل مختفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم الخميس 27 ga watan Ramadan hijira na da shekara 1430 daidai da 17 ga watan tara shekara ta 2009 za mu fassara aya ta talatin da biyar da aya ta talatin da shida na suratu ali imran insha Allah إذ قالت امرأة إمران إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محضرا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم الله مدوكك يجي إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم آية تجبات ta tabbatar mana cewa Allah madaukaki ya zaɓi wasu mutane ya fifita su a ƙarƙashin su ne Allah madaukaki ya turo manzanninsa inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin zuriyatan ba'daha min ba'd to nan ƙarshen maganar Allah madaukaki ya ce shi mai jin addu'an bayi ne wallahu sami'un alim Allah mai jin addu'an bayi ne Allah masanin halin da bayi ne suke ciki don haka da aka kawo kalmar id din nan silla ce da take hada maganar kashi biyu Allah mai jin addu'a ne Allah masanin halin da bayi suke ciki ne lokacin da matar Imrana take addu'a take cewa rabbi inni nazartu laka ma fi batni ya Allah nayi maka alƙawarin dan da ke cikin ciki na dinnan muharrara yana mai yanci na yan tashi saboda ibada gare ka fataqabbal minni ya Allah ka karban min wannan wato alwashi da nayi innaka antas samiul alim lalle kai mai ji ne Allah kai masani ne in ka duba bidayatu wa nihaya littafin tafsiri na ibnu kathir mujallal na farko shafi na 438 kusan duka ma malaman tarihi suna ba da labarin cewa shi imrana ɗin nan ba imrana ne da ya yi zamani a can zamani na annabi musa ba wannan imrana ne wanda ya zamani da annabi zakariya alaihi salam malaman tarihi suna tabbatar da haka shi ne mahaifin maryam imrana yana da mata da ake kiranta hannatu shi ku annabi zakariya ya auri yar uwar nan matan ana kiranta isha'u to imrana ya haifa maryam da ita wannan hannatu din annabi zakariya kuma ya haifi annabi yahya da ita wancan da ake kiranta isha'u saboda haka annabi yahya da annabi isa suka zama ƴaƴan mata domin ita matar wato annabi zakariya isha'u ‘yar uwa ce ga matar imrana da ake kira hannatu inda ta haifi maryam ya tumar annabi isa don haka ita matar annabi zakariya malaman tarihi suke cewa ‘yar uwa ce ga maryam bi ma'ana yar uwa ce ga matar annabi zakariya wannan ita ce maganar da malaman tafsiri da malaman tarihi suke faɗa dangane da da ke tsakanin annabi ya haya da annabi abin da ya sa aka samu wannan muhawara saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labari yana sahihul bukhari hadisi na dubu uku da da ɗari biyu bakwai. sannan haka riwayar tana sahihu muslim hadisi na hudu. lokacin da annabi muhammad ya yi isra'i lokacin da allah ya kai shi saman bakwai استدلوا بحديث الميراج أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به درا أكي تفيا منظر الله الله يدعو النبي محمد يكيش ثمن بقي وأن dare. manzon Allah ya ba da labarin abin da ya auku a cikinsa fa kana mimma qala manzon Allah yake cewa thumma sa'ida hatta idza ata as-sama'a ath-thaniya fastaftaha mala'ika jibril ya tafi da annabi Muhammad a wannan dare daren Isra'i a wannan dare aka yi al-mi'raj ya haura sama har dai ya isa sama ta biyu ya nemi a buɗe kofar sama ta biyu kila sai aka tambaye shi man haza wane ne kada sai ya ce jibrilu ne kila aka tambaye shi wa man ma aka wake tare da kai kada sai ya ce muhammadun annabi muhammad ne ashe dai ita sama dinnan tana da kofa ba a shigar sai da izini Kina sai mala'ikun suke tambaya wa kad ursila ilaihi an aika mar ya zo ne dama suna sanin cewa za a aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana buƙatar ganawa da shi a saman bakwai saboda duk abin da Allah ya hukunta ya sanar da mala'ika Jibrilu shi kuma yana gaya wa mala'iku suke tambaya har an aika annabi Muhammad ya zo ƙara sai mala'ika Jibrilu ya ce na'am ƙila sai waɗannan masu gadin suke cewa marhaban bihi maraba da zuwansa fa ni'mal maji'u ja'a ma dalla da wannan mutumin da ya zo fa futiha manzon Allah yake aka buɗe kofar sama ta biyu falamma khalaftu ina shiga sama ta biyu idza yahya wa isa sai ga annabi haya da annabi isa wuri guda suna nan a sama ta biyu in ji annabi Muhammad wa huma ibn al-khala sai annabi ya ce su biyu din nan ƴaƴan ya da kanwa ne ibn al-khala wannan lafazi da annabi ya faɗa ga hadisin ya tabbata yana sahihu bukhari da sahihu muslim manzon Allah ya ce annabi Isa da annabi Yahaya ƴaƴan ya da kanwa ne da wannan magana ta sa malaman tafsiri da malaman tarihi suke kokarin su gane dangantakar da ke tsakanin annabi ya haya da annabi isa amma babu shakka sun yi zamani guda hadisin yana cikin sahihu bukhari da sahihu muslim qala sai mala'ika jibril ya haza hada haya wa ita wannan shine annabi ya haya, wancan kuma shine annabi isa yana gabatar da su ga annabi Muhammad yana da kyau duk sa'ilin da kake tafiya da wani in yi bako an haɗu za a gaisa ka gabatar da shi wannan yana da asali ku duba tafiyar da manzon Allah ya yi tare da mala'ika Jibrilu sun tafi sama ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa sama ta bakwai duk sa'ilin da za a gana da wani annabin Allah mala'ika jibril sai ya gabatar da shi ya ce to wannan ba shi ne wani wancan kuma shi ne wani fasallim alaihima mala'ika jibril ya ce wa manzon Allah ka yi musu sallama fasallamtu sai na yi sallama faradda sai suka mai da min sallama sun makala sun suka ce min marhaban bil akhi salihi wal nabiyyi salih mara da zuwan dan uwa na kwarai annabin kwarai kun ga annabi ya hadu da annabi isa da kuma annabi yahya a sama ta biyu hadisi ya inganta akan haka in ka duba tafsirin ibn jarir al-tabari mujabbal na uku shafi biyu da talatin da hudu ya yi bayanai masu kan wannan hujja haka nan ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari mujallal na shida shafi na 68 da al-imam abu sa'ud cikin tafsirin sa mujallal na biyu shafi na 27 haka nan tafsirin ibn kathir a mujallal na farko shafi na 478 ya kawo bayanai da malamai suka yi da sabani da aka samu game da dangantakar da take tsakanin annabi isa da annabi yahya alaihi wassalam Muhammadu bin ishaq a littafin tarihin da yake cewa imra'atu imrana ita matar imrana dinnan da ake magana a kai imra'atun la tahmil mata ce da bata taba samun ciki ba fara'at yawman ba'iran yazukku farkahu wata rana sai ta hangi wani tsuntsu yana ciyar da ɗansa abinci da bakinsa yut'imuhu bi fihi fashtahatu walada daga wannan lokaci sai sai sha'awar Allah ya bata da ga su yana ciyar da ɗansa abin ya burge ta Fa fada'at Allah shine ta roki Allah madaukaki an yahibaha walada Allah madaukaki ya ba ta da fada'at Allah ta'ala an yahabaha waladan fastajaba Allah du'aaha sai ku Allah ya amshi addu'anta ashe duk mai bukata in ya gabatar da bukatar ga Allah madaukaki tare da ikhlasi akwai fatan Allah zai amsa fa waqa'aha zawjuha sai mijin ne tara da ita shine mata mahaifin Maryam fa hamalat minhu ta samu ciki ma ta al-hamla lokacin da ta tabbatar wannan ciki ya zauna nazara shine sai sai alwashi ta ce na yi ma Allah alkawari shi ake ce ma an ya kuna muharrara wannan yaro da zan haifa to zai kasance mai cikakken yanci na tsarkake shi khalisan mufrigan lil ibada na yi ma Allah alkawari wannan yaro babu abin da zai yi a rayuwarsa banda ibada ga Allah madaukaki wa li khidmati baitil maqdis kuma saboda hidimar masallacin ƙudus. shi da take cewa rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni ya Allah ka amsa min addu'an nan innaka antas samiul alim lalle kai mai ji ne Allah kai masani ne as-sami'u li du'ai al-alimu bi niyyati ni Allah yace a gaba فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميت مريم وإني أعيدها بك وضديتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها لوكة تهيفا da ta haifi cikin sai ta taras ai aka samu ba kamar yadda ta yi alkawari ba qalat sai ta ce rabbi inni wa ba'tuha unsa ya Allah na haife ta kuma mace abinda na haifa ba namiji bane kamar yadda na yi tsammani wallahu a'lamu bima wada'at Allah ya fi sanin abinda ta haifa take cewa wa laysa zakaru kal unsa namiji ba kamar mace ba wato ta su kamar ta ce mace ba kamar namiji ba ga alkawarin da na yi maka a baya ya Allah in na haifi ɗa zai yi hidimar masallaci ba shi da wani aiki a rayuwarsa banda bautanka to kuma gashi yanzu mace aka samu sai ta mai take cewa walai zakaru kal unsa a maimakon walai unsa ka zakari mace ba kamar namiji ba ga alƙawarin da nayi maka saboda kidimewa sai ta ce namiji ba kamar mace ba wa inni sammaituha maryam ni kuna yi mata suna na ba ta maryam shine sunanta wa inni u'izuha bika ina neman tsarin ka da ita wannan yarinya da na samu wa zurriyataha da ƴan dadda da zuriyarta min ash-shaytanir rajim game da sharrin shaytan wato da la'ananne shaykhul isu taymiya a cikin al-jawab as-sahih mujallad nabi shafi na 147 yace zakara subhanahu qissata maryam wal masiha fi hadhihi as-sura al-makkiyya Allah ya ambaci tarihin Maryam da ɗanta shine annabi Isa a wannan sura suratu ala imran da aka saukar da ita a makka allati anzalha fi awwalil amri bi makka mafi yawan ayoyinta Allah madaukaki ya saukar da su ne a makka a farkon al'amari na suratu ali imran allati ذكر فيها أصول الدين المدنية والمدنية التي يخاطب فيها من اتبع الأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين akwai bambanci tsakanin ayoyi da suka sauka ga annabi Muhammad lokacin Makka da waɗanda suka sauko masa bayan ya yi hijira waɗanda ayoyi na Makka galibi ayoyi ne da suke magana akan aqida ayoyi da suka sauka ga annabi a Madina ko sun shafi shari'a ko dai ana magana akan ahlul kitabi ko ana magana akan munafikai ko ana magana akan musulmai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka samu tawaga inji shekul islam lamma qadima alaihi nasara na Jiran, kiristoci suka zo wa annabi daga yankin yaman da ake kiransa na Jiran. lokacin da suka iso ga manzon Allah suka zauna da annabi a dalilin haka Allah ya ɗabi wani sashi na suratu ala imrana wanda kuma saukar da shi da aka yi a madina sai Allah ke bayanin ga abin da ya auku tsakanin annabi Muhammad da waɗannan tawaga na kiristoci da suka zo masa فقال تعالى شيني allah ke bayani yake cewa إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين Allah ya gidaje hudu <clears throat> gidan annabi Nuhu eh, gidan annabi Adam annabi Nuhu annabi Ibrahim sannan gidan Imrana shine sai Allah ya ci gaba da bayani yake cewa in qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara yana ba ma kiristocin nan labari ga yadda abu ya auku farkon tarihin annabi Isa alaihi salam an fara daga tarihin gyatumarsa ya aka yi aka samu cikinta yaya haihuwanta ya kasance kafin a zo kan haihuwan annabi isa alaihi salam shekul islam ibn taimiyya bayan ya kawo wannan bayani sai ya ɗauko hadisin da abu huraira ya rawaito yana cikin sahihul bukhari hadisi na 3431 sahihu muslim hadisi na 2366 annabi ya ce Mamin mauludin babu wani dan da aka haife shi a duniya jinjirin da za a haifa illa ya masu shaitan fayastahillu tarikan min shaitan illa maryam wa ibnuha babu dan da za a haifa a duniya face shaitan sai ya shafe shi duk jinjirin da za a haifa a duniya to fa shaitan zai taba shi mutane biyu kaccan Allah madaukaki ya waye daga Maryam sai ɗanta annabi Isa alaihi salam wata riwaya, manzon Allah ya ce kullu bani adam ya tsalu shaytanu fi jambaihi bi isba'ihi duk ɗan adam idan aka haife shi shaytan zai zo ya tsikare shi ta gefe biyu ya tsikare shi ta wannan gefe ya masa tsikara ta wancan gefe abinda ake nufi ya soke shi da yatsarsa shi zan sai yi haka in ji annabi Muhammad da yuzan lokacin da za a haifi wannan jinjiri gaira Isa ibn Maryam banda annabi Isa dan Maryam zahaba ya ba'an ya tafi dan ya tsikari annabi Isa din Allah maɗaukaki ya riga ya masa kariya fa ta'ana fil hijabi sai ya soki mahaifar da annabi Isa ya fito a cikinta ya taba mahaifar bai taba jikin annabi isa annabi isa ba idan aka ce alhijab wato ana nufin mahaifa wadda ake haihuwar jinjiri a cikinta wasu kuma suna fassara kalmar alhijab da cewa shimfiɗa ko kuwa tsumma da ake naɗe yaro ne bayan an haife shi shi ake ce ma alhijab kowace fassara ka ɗauka malamai magabata sun ɗauki irinta iblis ya tafi don ya tsikari annabi yadda manzon Allah ya faɗa wannan wata dama ce da Allah ya bashi akan duk wani jinjiri da zai zo duniya da ya tafi zai tsikari annabi isa Allah maɗaukaki ya masa kariya sai ya soki jikin mahaifar da annabi isa ya taho a cikinta wata riwayar kuma Mamin min adam mauludun illa ya masu shaitan hina yulad babu wani dan adam face yana taba shi lokacin da ake haihuwarsa fa yastahillu sarihan min masu shaitan shi yasa jinjiri kake jin yana tsala ihu lokacin da aka haife shi annabi yace saboda shaitan ne yake taba jikinsa a wannan lokaci shi yasa jinjirin yake tsala ihu gaira maryam wa fa. banda maryam da ɗanta in ji annabi muhammad su biyu ne allah maɗaukaki ya ware wata riwaya ta al'imamu muslim annabi ya ce ma min mauludin yuladu illa نخصه الشيطان فيستهل صارخا من نخصة الشيطان إلا ابن مريم وأمه babu ɗaya ɗa da za a haifa a duniya jinjiri duniyan nan face shedan sai ya taɓe shi amma fa da maryam da danta bayan abu huraira ya ruwaito hadisan nan yake cewa iqra'u in shi'tum ku karanta wannan aya ta suratu ali imran inda yatumar maryam take cewa rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم wannan hadisi babu shakka ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi Sallam. malaman hadisai da yawa sun ruwaito shi don haka hadisi ne da ya tabbata annabi isa ya samu wannan daraja shi da gyatumarsa a wajen allah maɗaukaki ma'anar wannan addu'a ita ce inni ja'altu laka ya rabbi nazaran anna laka allazi fi batni ya allah na maka alwashi dan da ke ciki na na kawarin sa muharraran li ibadatika ya ali bidalika ta'ani bidalika habastuhu ala khidmatika na tsare wannan dan da zan haifa ba zai yi komai ba a duniya da hidima gare ka wa hidimati kudusika da hidimar masallacinka don haka malamai suke ciro wasu darussa karkashin waɗannan maganganu na ita yatumar maryam na farko ana samun darasi akan muhimmancin yin addu'a ga jinjiri a lokacin da aka haife shi kafin nan ba yana da kyau mace ta riƙa yin addu'a a sa'ilin da ta samu juna biyu tana roƙon Allah madaukaki ya yi albarka wannan ciki da ta samu amma cewa akwai wata addu'a ta musamman wacce mai ciki take yi babu yana da kyau da zarar an yi haihuwa a yi ma wannan jinjiri addu'a wannan abu ya inganta a sunnar annabi Muhammad ana son ka yi ma jinjirin at wa du'a daidai lokacin da ake haihuwa sa amma saboda shi dan ya raba mutane da wannan sunna sai aka ce maka ai idan an ma haihuwa ba za ka yi ma wannan jinjirin hudu ba sai bayan kwana uku shedan ya gama jinjirin ko sai bayan kwana uku wannan abu ba shi da asali daga manzon Allah ka kira shi hudu ba ma bid'a ne babu wata hudu ba ta haihuwa abinda aka ce idan an maka haihuwa shine ka samo dabino a tauna dabino ya zama abu na farko da zai shiga cikin wannan jinjirin shine ruwan dabino wannan ita ce sunnar annabi muhammad inda hali a kai wa mutumin da ake ganin na kirki ne a ɗauki jinjirin nan a kai masa ya yi ma jinjirin nan a tahnik nan take kuma ya masa addu'a illa dai babu wata addu'a keɓaɓɓiya da aka tabbatar ana yi a lokacin da aka samu haihuwa amma an tabbatar da cewa idan aka yi haihuwa sahabbai suna ɗiban yaransu su kai ma annabi muhammad manzon allah ya karbi dabino ya tauna ya saka ma jinjirin a bakinsa wannan shi ake ce ma attahnik abu na farko da zai shiga cikin jinjiri shine wannan ruwan dabino manzon allah yana gama yin wannan sai ya yi jirin addu'a ba za ka samu hadisi ɗaya wanda ya gaya maka nassin addu'an da manzon Allah yake jinjirin ba kowane yaro da irin addu'ar da ake bukatar a masa abinda Allah ya sauwaƙe maka shi za ka roƙon masa manzon Allah ya masa addu'a sai ya mika jinjiri a maida ma iyayensa wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah amma kiran sallah a kunnen dama ta ikama a kunnen hagu matsala ce da ta samu kace na ce a tsakanin malamai malamai da dama suna nuna cewa wannan fa bai inganta ba muhimmin abu shine at-tahniq da addu'a amma kiran sallah a kunnan dama da ikama a kunnan hagu hadisan ba su inganta daga manzon Allah ba ba su inganta ba ka duba hadisi ahadisi da'ifa hadisi na 321 da hadisi na 2145 idan kana da bukatar za ka yi ma wannan jinjiri yanka to bai kamata ka bayyana sunansa ba a wannan rana amma idan baka da tunanin za ka yanka masa rago to sai ka yi irin abin da gyatumar maryam ta yi wa sammai tuha maryama kai ma nan take sai ka yi da aka haifa maka suna a ranar da aka maka haihuwar sai ka yi masa suna wannan ya tabbata cewa manzon Allah ya yi akan kawo masa yara annabi ya musu suna a ranakun da aka haife su sai dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa idan mutum zai yanka majinjirin na rago to ya jinkirta kiran sunan sai rana ta bakwai ka duba irwa'un galil hadisi na 1165 ya yi bayani akan haɗa hadisan nan kashi biyu a mujallar na hudu shafi na 394 kuma ka duba sahihul kalimin tsayin hadisi na biyu da sahihul jami'i sagir hadisi na shida babu wata addu'a da aka keɓe ana ma jinjiri a lokacin da aka haife shi addu'an da kaga ta dace ita za ka yi ma jinjiri muhimmin abu shine tauna dabino a sa masa a baki ya zama shine abu na farko da zai shiga cikin jinjiri na biyu a yi masa addu'a inda hali a samu malamin sunna shi zai kai masa to wannan a kai wa malamin sunna ko wani mutum da ake ganin na kwarai ne shi zai tauna dabino din ya sa majinjirin a bakinsa amma duk wanda ya yi haifan ne suka yi babu bai saba ma sunnar manzon Allah ba amma mutum yana son zai yanka ma jinjirinsa rago sannan kuma ya kira sunan a ranar da aka yi masa haihuwa a nan malamai da dama suna cewa babu laifi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam an samu yayi sai dai kuma duk yaran da aka ce annabi yayi musu suna babu hadisin da ya nuna cewa an musu yanka a rana ta bakwai tunda babu hadisin da ya nuna haka kuma ya tabbata cewa annabi yayi ma al-hasan da al-husayn al-aqiqa ya tabbata cewa manzon Allah yayi umarni a yanka a bayyana suna a rana ta bakwai sai ka bambanta mutumin da ke da halin yankan da wanda ba shi da hali idan kana da hali ranar da aka maka haihuwa kana ganin lallai za ka yanka ma jinjago to kar ka bayyana sunan sai ranar yanka da rana ta bakwai ta cika shi kenan sai ka faɗa ba sharaɗi ba ne sai ka yanka ragon wannan wani babi ne mai faɗi na biyu ƙalar usfahani rahimahullahu ta'ala fi mufradati alfazil qur'an duba shafi na 797 abu na biyu da muke fahimta game da labarin gyatumar maryam gyatumar maryam ta yi alwashi ya allah na yi alwashi cikin nan da na samu idan na haifa na yi alkawari wannan yaro hidimar masallaci kawai zai yi shin daidai ne mu ma a yanzu idan matar ka ta samu ciki ka yi irin wannan alwashi la la ya juzu nazarul waladi lillah ba daidai ba ne ka yi irin wannan alwashi duk da yake kaji abin yana cikin alkur'ani me yasa anna haza nazarun fi ma la tamlikuhu kana alwashi ne cikin abin da kai baka mallake shi ba kana kawari ne ma Allah akan gaibi ya akai kasan ma za ka samu dan bawaki ɗan ya mutu kafin a haife to dan me za ka yi ma Allah alkawarin abin da baka da shi hadisi ya inganta a sahihu muslim manzon Allah ya ce la nazara fi ma'asiyatin wala fi ma la yamliku al'abd haramun ne mutum yayi alwashi akan sabon Allah <clears throat> sannan kuma haramun ne mutum yayi alwashi cikin abin da bai mallake shi ba duk abin da bai zama mallakan ka ba haramun ne ka yi alwashi ma Allah maɗaukaki a kansa don haka sai ka hukunta cewa ah, nazuru imra'ati imrana qad kana ja'izan fi shari'atihim lokacin da ita wannan mata ta yi irin wannan alwashi ai zamanin wata shari'a ce kafin zuwan annabi Muhammad don haka halal ne a zamanin su shi yasa ta yi hakan yadda al-imam ya faɗa a cikin littafin tafsirinsa da wasu malamai da suka fassara wannan aya suna cewa a shari'a su can halal ne shi yasa ka yi amma a a ƙarƙashin karantarwar manzon Allah haramun ne saboda manzon Allah ya ce wala fi malam la yamliku la yamliku al-abd haramun ne mutum yayi alwashi cikin abin da bai mallaka ba duba yadda awtar mujallar na takwas shafi na 275 al-imam shaukani yace haramun ne ma yin alwashin baki ɗayansa ba shi da kyau babu kyau musulmi ya yi shi manzon Allah ya hana kai ma Allah alwashi haka nan ya faɗa a cikin ar-rawdatun nadiyya yake cewa inna ma yasihu idza tugiya bihi wajhullah inda ma yake zama ya ya inganta in an yi shi shine fa idan an yi shi din da fatan samun yardan Allah madaukaki fala budda an yakuna qurbatan wala nazara fi ma'siyati Allah saboda annabi ya haramta mutum yayi alwashi ma Allah cikin abin da ya zamanto sabo ne gare shi akwai hadisin Abdullah bin Umar da ke sahihul Bukhari da sahihu Muslim yake cewa naha Rasulullahi anin nazari abdullahi bin umar ya ce naha rasulullah anin nazari manzon Allah ya hana a yi alwashi annabi ke cewa hula la yaruddu shay'an alwashin nan bai tunkuɗa wani hukunci da Allah maɗaukaki ya yi maka kake cewa Allah madaukaki na na yi maka alkawari in dai ka nufe ni da mallakan gida bana to zan yi azumin wata biyu wannan ba zai sa Allah ya canza kaddarar da ya hukunta ba za ka yi gida ba haka mutu to amma idan kuma da Allah ya yi hukunta za ka yi gidan to za ka samu sannan kuma lokacin da ka samu dole sai ka cika alkawarin kaga dai baka canza kaddara ba saboda haka shi annazaru manzon Allah yake la ya ruddu shay'an bai mayar da hukuncin Allah sam wai kana ganin don kayi irin wannan alkawari ga Allah maɗaukaki zai sa Allah ya biya ma bukata annabi ya ce ina wannan hukunci da aka rubuta yana nan amma hadisai sun tabbatar da cewa addu'a tana canza kaddara wannan babu shakka ya inganta to dama addu'an ne ka dogara da ita da ya fi maka annabi ya ce inna ma yastakhriju bihi min malil bakhil marowaci ana samun damar ciro wani abu ne daga dukiyarsa a dalilin alwashi idan Allah ka nufe ni da auren wance to zan yi sadaka miliyan guda kaga Allah madaukaki ya ciro sadaka daga dukiyanka dama can babu mamaki kai marowaci ne da baka samu damar auren wannan matar ba sai kai alkawari dalilin alkawari talakawa suka samu amfani Allah iyaka amma abin ba zai canza kaddara ba ga hadisin abu huraira makamancin wannan hadisi na abdullahi bin umar babu kyau musulmi ya yi annabar, amma idan ya yi to wajibi ne ya cika sai abu na uku da muke lura da shi kun ga wannan hadisi wannan hadisin da ke bayanin falala da annabi isa da gyatumansa suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min bani adama mauludun illa ya masu shaitanu hina yulad babu dan adam wanda za a haife shi face lokacin haihuwarsa shaitan ya taba jikinsa fa yastahillu sarihan lokacin yake tsala ihu gaira maryam wabnuha in banda maryam da ɗanta kiristoci sun yi amfani da wannan hadisi suna cewa to gashi an samu hujja a cikin hadisan annabi hujja da take nuna cewa annabi isa dai shedan bai isa gare shi shi ne ma kadai cikin annabawan allah amma annabi muhammad kuwa shedan na isa gare shi kaga abin babu shakka magana su hakan ne manzon allah ya ce babu ɗan da za a haifa a duniya ba tare da shedan ya taba jikinsa ba in ba da makaranta ko yana da kyau ne wannan yana gwada adalcin annabi muhammad har da wannan magana shi kenan mutum ne mai gaskiya ba yi da son kai ya kake gani in kai ne sai ka ce in ban da maryam da ɗanta da ni da shi manzon allah bai kira sunan shi ba to wannan kaɗai ma ya isa ka gane manzon Allah mai gaskiya ne manzon Allah bayi da son kai wannan ya isa ya gamsar da kai cewa addinin annabi Muhammad addinin gaskiya ne saboda addini ne mutumin da bayi son zuciya yana faɗin gaskiya to amma suna dogara da wannan hadisi su nuna cewa ai kenan tunda manzon Allah ya faɗi wannan magana yana nuna cewa kenan shi kai kubuta daga sharrin shedan ba tun da bai kubuta daga sharrin shaitan ba ya za a yi a karbi sakon da ya kawo ya ce daga Allah ne akwai mutanen da suke ƙoƙarin karanta musulunci ba don komi ba sai don su yi faɗa da musulmi annabi muhammad ya ce kullu bani adama ya ta'onu shaitanu fi bi isba'ihi hina yuladu gaira isa ibn maryam zahaba ya ta'onu fata'ana fil hijab babu yaro da za a haifa ba tare da shedan ya samu damar tsikarinsa ta kowane gefe na jikinsa wato gefe biyu dinsa ba in banda maryam da kuma ɗanta annabi isa alaihi salam malamai suke cewa wannan daraja ce da allah maɗaukaki ya keɓance maryam da ɗanta da shi tunda manzon allah ya faɗa hadisin kuma ya inganta daga bakin manzon allah hadisi ne ya inganta malaman sunna sun tabbatar da haka akwai wani littafi da ake kira minnatul mun'im fi sharhi sahihi muslim littafin sheikh safiyu rahman al kafuri duba mujallar na hudu shafi na 64 sai yake cewa to malaman hadisi malaman sunna umuman tun daga farkon zamani sun ɗauki hadisin nan kowa ya yi irin nashi fahimta a kai an samu malamai kamar kashi biyu wasu suna cewa babu shakka wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah amma kuma ba kususiya ce da take banta ga annabi isa ba duka annabawa sun shiga ciki an samu malaman da suke faɗin haka suna cewa wannan ba kususiya ce ga annabi isa shi kadai ba wato musulmai sun kasu kamar kashi uku game da wannan hadisi kashi na farko suna musanta ma hadisin suna cewa bai inganta ba dan me za a nuna wata alama da take gwada cewa shedan yana iya isa ga manzon Allah sannan su ne alkhawarij jifa da hadisi sai saba da tunansu ba karka yarda duk inda aka ce ma hadisi ya inganta to sam'an wa ta'atan ka dauka ka ji ka yarda illa iyaka in fahimtar ka bata kai ka gane ba ka ce wallahu a'lam don ba sharadi bane ilimin ka kai ka gane kashi na biyu su ne malaman sunna sun ce eh wajibi ne mu yarda da hadisin nan to amma fa dole mu dunkula sauran annabawa su ma mu shigar saboda in ba haka ba an samu kafar da za a soki wani annabin Allah da nuna cewa shaitan yana iya isa gare shi waɗannan malamai cikinsu akwai alƙawi iya wanda ya yi littafin a shifa mai mutuwa hijira na da shekara 544 ba duba littafinsa yake cewa wannan ba kususiya ce kadai da take banta ga annabi isa ba ila anna jami'al anbiya'i alaihi salatu wassalam yusharikuna isa alaihi salam fi zalika ai duka annabawa suna tarayya da annabi isa a cikin wannan falala ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi shi ma ya kawo labarin haka nan al kurtubi yake danganta wannan fahimta ga al katada hatta cikin tabi'ai akwai waɗanda suke da wannan fahimtar cewa lallai fa annabawa suna tarayya da annabi isa cikin wannan falala ka duba umdatul qari sharhi na alimam sahihul bukhari mujallar na goma sha biyar shafi na ɗari da saba'in da shida haka nan al shima nawawi shi ma ya ɗauko wannan magana ta alqadi iyab da wasu malamai na sunna magabata waɗanda suke cewa wannan khususiyar isa bai keɓanta da ita shi kadai ba ka duba al-mufhim lima ashkala min talkhis kitabi muslim mujallad na shida shafi na 178 da ake cewa babu wani dan adam da za a haife shi face shi dan ya kare shi da yatsa wannan magana da farko tukuna ya kamata ka fahimta shin manzon Allah ya ce shi dan ya samu damar batar da wannan jinjiri Allah annabi bai faɗi haka ba shi dai manzon Allah ya ce shedan bai isa jikin jinjiri matukar wannan jinjirin annabi isa ne da maryam banda su duk wani jinjiri da ka gani shedan ya samu damar tsikarinsa wa inna zalika in kai zaton da zaran ka ce abinda ake nufi da shedan yana tsikarin jinjiri shine ya samu hallaka shi sai a tambaye ka wannan lokaci da jinjiri aka haife shi ya kai haddi na mukallaf da zai yi laifi daidai ne a bar hukunci sallah ma ba ta zama farilla a kansa sai ya kai shekara nawa hmm? a kenan da ake magana shedan ya tsikari jinjiri ba wai ana nufin ya samu damar fatar da jinjirin bane ana nufin kwaɗayi irin na shedan saboda tsananin kwaɗayin shedan don muguntan tsiya idan an haifi jinjiri sai ya tafi ya tsikari wani yaro wato kamar yana nufin ina jiran ka ka je ka same ni amma kai tsammanin wai shedan ya samu damar fatar da jinjirin ne in kayi haka in ka yi irin wannan zato fa inna zalika zannun fasidun wannan zato naka bai dace ba saboda ai jinjiri ba mukallafi bane ya za a yi a ce shi ya samu daman mallakan jinjiri tun yana karami in aka yi haka kamar an kawar da adalci ga Allah madaukaki don haka Allah madaukaki bai rubuta ma bawa zunubin aikata wani laifi baya rubuta ma bawa ladan aikata wani abu sai lokacin da ya zamanto mukallafi ashe kenan wannan hadisi na manzon Allah yana nuna cewa kwaɗayi ne na shaidan ya tsananta na ya ɓadda ɗan adam shi yasa har ma yake jiran uwar mutum ta haife shi da zaran ta yi naƙuda yana fitowa yana sauka duniya sai dan zai kare shi ce ina jira wato kamar kai ne kake lissafin dabbobinka idan kana misali kana da shanu dama can kana da takarda shanun naka guda da tara. to ɗaya na da ciki kana da takarda ka rubuta jira kake ta haihu yaro sai ya taho ya ce ma wannan saniyar fa tana kuda ya ka ɗauko alƙalamin ka da littafi ka zo a guje na'am yanzu shanu sun cika talatin sai ka rubuta abinda ke ɗan yake yi kenan da tsaban tsananin kwaɗayi annabi adam fasajadu dukkan suka yi sujuda illa iblisa sai dai iblis kadai kala sai yake ce ma Allah a asjudu liman khalaqta tina yanzu na yi sujuda ga wanda ka halicce shi da laka قال أرأيتك هذا الذي قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال يا أرأيتك هذا الذي كرمت علي يا الله كاغا wannan mutumin da ka fifita shi a kaina ka ganshi? shi la in ila yawmil qiyamati har da zaka ɗan jinkirta min kar in mutu zuwa ranar tashin kiyama karshen duniya to na yi alkawari la'ahtani kanna zurriyatahu zan tumbuke zuriyarsa baki daya illa kalila face kadan in dai aka min wannan jingiri Allah ya amsa masa ko kuwa qala dhahab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfu kuffa sai Allah ya ce izhab je ka na amsa ma fa man tabi'aka kuma wanda ya bi ka minhum cikin su din fa inna jahannama jazaukum jahannama ita ce sakayyar ku kai da su jaza'an mafura sakayya ce wadda mai cika ga wanda <clears throat> bi ma'ana ya bika. wanda za a cika ma duk wanda ya bi ka wastafziz man istata'ta minhum wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajlika wa sharakum fil amwal وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعظهم الشيطان إلا غرورا Allah madaukaki ya kara masa iko kuma bayan ya jinkirta masa ba zai mutu ba zuwa ranar tashin kiyama sai Allah ya ce to ga wata dama ma da na baka wastabziz man istata'ta minhu bautika ka rikitar da wanda zaka iya da muryarka na baka dama wa ajlim alaihim bi khailika ka kai musu farmaki da dawakanka Warajilika da dakarunka sojojin ƙasa da na sama na baka dama don haka shedan yana da ikon ya yaƙi ɗan adam ta sama yana da ikon ya yaƙi ɗan adam ta ƙasa Allah ya ce wa shakun fil amwali na baka damar ka yi cuɗanya da mutane cikin dukiyarsu wal auladi da ƴaƴansu ma wa iduhum ka musu alkawari ka sa musu buri wa ma ya iduhum shaytanu illa gurura babu alkawari da shaitan ke wa dan adam face rudu amma duk da haka inna ibadi inna ibadi la salaka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila duk haka nan inna ibadi la salaka alaihim sultan bayina baka da iko akan su inji Allah duk da haka bayina baka da iko wa kafa bi rabbika wakila Allah mahaliccinka ya isa ya zamanto wakili kan wannan al'amari kaga tuni Allah ya bashi dama ya yi da dan adam ta dukiyansa ta ƴaƴansa lokacin da matanka ke haihuwa Allah ya bashi dama ya iso gurin tuni Allah ya faɗa a alqur'ani abinda manzon Allah ya tabbatar a hadisi ka koma suratul hijri Allah ya ce qala rabbi bima aghwaytani rabbi bima aghwaytani لأضيلن لهم صراطك المستقيم الله يتشي قال ربي بما أغويتني يا الله تندك أبتدني لأزينن لهم في الأرض نكو زنكا وتامس رايوة الدنيا mutum ya ji kamar zai shekara ɗari nan gaba kullum sha'awar zama yake ba zai yi tanadin kiyama ba har mutuwar ta same shi farar ɗaya wa la ukuyannahum kuma nayi alkawari zan batar da su ajma'ina baki daya illa ibadaka minhum al-mukhlasin ala rabbi bima aghwatani la udayyananna lahum fil ardi wa la ubuyannahum ajma'in mhm. illa ibadaka minhum al-mukhlasin yace illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai fa bayinka waɗanda ka tsarkake daga cikin su قال قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان عبادي ليس لك عليهم سلطان من اتبعك من الغاوين وإن جهنم وإن جهنم لموعدهم أجمعين قال سي الله يجي هذا صراط علي مستقيم وانا هنيا madaidaiciya ce gare ni baka da ikon batar da bayina inda ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da iko akan su ji Allah ya gaya masa tuntuni to ranar gini to ranar zabi illa man ittaba'aka min al-gawi da wanda ya bi ka cikin rudadu wannan kuma duka wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in jahannama ita ce alkawarin da aka yi musu baki dayan su Allah ya riga ya faɗa iblis ba zai iya isa ga annabin Allah ba bi ma'ana ba zai iya batar da annabin Allah ba Ah, abinda Allah ya tabbatar ne inna ibadi laysa laka alaihim sultan baka da iko akan su iko to me sirri da yasa Allah madaukaki ya kebe Maryam da ɗanta da irin wannan falala ka duba Fathul Bari mujallal na takwas shafi na 212 ibn hajar yake cewa wala mukhalafata lima sabata min ismatil anbiya babu sabani a tsakanin malaman musulunci cewa annabawan Allah kaf Allah madaukaki ya tsare su game da sharrin shaidan ya batar da su bal zahirul kabari anna iblis mumkinun min masi kulli mawludin inda wiladatihi abinda hadisi ke nunawa shine kowane jinjiri aka haifa shaidan yana iya taba shi lakin min ibadillahi al-mukhlisina من كان من عباد الله المخلصين لا يضره ذلك المص اصلا aslan abinda malaman sunna suke cewa shine babu shakka duk wani jinjiri da aka haifa shedan yana zuwa ya taba jikinsa to sai dai kuma daga cikin jarirai da ake haihuwa akwai bayan Allah waɗanda Allah ya zabe su ya tsarkake su na'am shedan zai isa gare su zai taba din amma kuma ba zai cutar da su ba taba wanda ya musu ba zai cutar da su ba wannan shi ake cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultan ba za ka samu iko a kansu ba zai yi kokari kan zai yi kokarin ya taba su don ya cutar da su din amma Allah ya ce ba zai ba shi ikon ba hada siratun alayya mustaqim wastasna min al-mukhlasina sannan cikin wata ya zaba din sai Allah ya guda biyu Maryam wa ibnuha da danta sai Allah ya ce to su waɗannan ma ba za ka iya isa gare su ba fa innahu zahaba yamassu ala adatihi fa hiya bainahu wa bain zalika ya tafi dan ya taba Maryam lokacin da aka haife ta haka nan annabi Isa lokacin da aka haife shi sai Allah madaukaki ya sha imana yayi garkuwa ya hana shi wannan shine abinda aka Allah madaukaki ya bayar na falala ga ita Maryam da ɗanta Allah madaukaki ya kare shedan bai iso gare su ba lokacin haihuwa wannan fahimtar malaman sunna kenan baki daya asamu minhu tasallutuhu ala ghairihima da aka ce bai isa gare su ba ce maka ai shedan yana iya mallakar sauran annabawan da ya isa gare su lokacin da aka haife su ba anan sai mu ce to waye fi falala kenan annabi isa ko annabi muhammad kalla saboda an ce annabi muhammad yana cikin waɗanda shaidan ya iya isa gare su ya taɓa su tun suna jarirai sai ya gwada cewa annabi isa ya fi shi ba haka ba ne. allah maɗaukaki yana ba da kyauta ga wanda ya ga dama ya ware kyauta ya ba ma wanda ya ga dama zamanin annabi sulaiman su ne fa ya tafi wata duniya ya dawo yake ce ma annabi Suleiman a bi ma lam tuhitu bihi na samu ilimin da baka da shi wannan sai ya gwada tsuntsu ya fi annabi Suleiman Allah kyauta ce Allah ya matsuntsu bai baka ba zalika fadlullah yu'tihi man yasha Allah yakan ɗauki kyauta ya ba mu na ƙasa bai ba mu na sama ba Allah ya ware annabi Musa da magana mubasharatan Allah madaukaki ya ware annabi Adam ya halicce shi da hannunsa ya busa masa rai da kansa ya umarni mala'iku suka yi masa sujuda shin waɗannan kyauta da Allah ya bama annabi Adam shi yake gwada ya fi annabi Muhammad wannan kyauta ce Allah ke warewa ya bama bawansa kowane bawa da irin nasa kyautan zauna ka fara kirga kyautan da aka yi ma annabi Muhammad babu annabin Allah da ya samu irinsa sannan kuma in ka duba al-mufhim lima ashkala min talkhis kitab muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam wancan magana da yayi <clears throat> an dauko wani hadisi ake nuna cewa hadisin kuma shi yake nuna maka manzon Allah ya samu kyautar da annabi Isa shi kuma bai samu ba ya take al-imamu muslim ya rawaito hadisi na 2714 manzon Allah ya ce ma minkum min ahadin babu wani dan adam da zaka ganshi illa wa kad wukila bihi qarinuhu min al-jinn tun lokacin da aka haife shi Allah ya hada shi da wani shedan guda ba sa rabuwa sai ranar mutuwa sahabbai suka ce wa iyaka hadda kai manzon Allah ya ce wa iyyaya hadda ni illa anna Allah a'anani alaihi sai dai ni kuma Allah ya min taimako fa aslama wannan shaytanin musulmi nake tare da shi fala ya amuruni illa bi khairin don haka baya ma umurta na sai da alkhairi ga ya mana sashin annabi Isa shi kuma yana da rashin aljanin ko kuwa shi ne malamai suke cewa to ina bambanci wa in usima Allah madaukaki ya tare Maryam da ɗan haihuwa shedan bai iso gare su ba falan yusima min mulazamatihi wa mufarakatihi babu inda annabi yace Allah ya musu kariya shedan ba zai iso gare su ba har su mutu la wannan lokacin haihuwan ne kaɗai Allah ya musu wannan kariyar amma kuma shedan yana nan tare da kowane ɗan adam har zuwa mutuwa waye kadai aka ware shine annabi Muhammad nashi shedanin sai ya zama musulmi sai aka zauna lafiya ka koma bible maciyo sura ta hudu aya ta ɗaya zuwa goma sha ɗaya kaga inda suka rubuta shi kansa annabi isan ya samu matsala da iblis bi ma'ana iblis ya yi ƙoƙarin batar da shi then was jesus led up of the spirit unto the wilderness to be tempted of the devil ka za ka ga maganar mai tsawo irin gwagwarmayar da annabi isa ya yi da iblis ya yi ta kokarin ya hallaka shi to bar littafin ashe dai annabi isa bai kukutan ba Ya zama zan allah ya faɗa shi kaɗai ne allah ya masa kariya sannan kuma ku lura cewa da aka yi shedan bai iya hallaka bai iya samun iko akan annabawa wannan baya gwada cewa shaitan bai iya isa ga annabin Allah babu inda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani wanda yake nuna maka cewa shaitan ba zai iya isowa ga annabawa ba ya yi wannan alkawari zai yi iya ƙoƙarinsa Allah kuma ya yi alkawari ba zai iya batar da bayansa na kwarai ba amma ba wannan bai gwada cewa shi ba zai bar ƙoƙarin ba zai yi ta ƙoƙari ya ga hatta annabawan ya batar da su don haka in ka koma alkur'ani ka duba tarihin annabi Musa فسورة القصص ودخل المدينة على حين غفلة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكبه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ودخل المدينة على حين غفلة النبي موسى يا شيخ a wani lokaci da mutane suka rafkanu babu mamaki da tsakar rana ya shiga cikin gari fa waje da fiha rajulain yaqtatilan ya samu mutane guda biyu suna dange hada min shi'atihi wa hada min wannan yana cikin kungiyarsa wannan yana tare da makiyarsa fastagasahu alladhi min min shi'atihi alladhi min aduwihi wannan da ke cikin kungiyarsa banu isra'ila ya nemi annabi Musa ya bashi taimako akan wancan makiyin nashi fa wakazahu Musa annabi Musa ya naushi wancan faqa ba sai wancan ya mutu annabi Musa yana da ƙarfi da ya masa kulli sai ya faɗi ya mutu kada sai annabi Musa yake mene haza min amali shaytan wannan yana daga cikin aikin shaytan shaytan ya isa ga annabi Musa ko kuwa jiwa in ji annabi musa da kansa haza min amali shaitan innahu aduwwun mudillun mubin lalle shaitan maki ne mai ƙoƙari ne ya gaya ya fadda adam mai bayyana adawarsa ne kana nan take ce rabbi inni zalamtu nafsi ya Allah na cuci kaina da hannakai ga kashe wani mutum faghfirli ka gafarta min fagafara lahu sai Allah ya yafe masa innahu al ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai shi shedan ko da Allah ya alkawari bai ce shedan ba zai iya isa ga annabawan ba ba karamin kokari shedan yake ga ya badda kowa ba har annabawan saboda haka abinda Allah ya alkawari shine inna ibadi laysa laka alaihim sultan ba za ka iya samu mallakan su ba bi ma'ana ba ka iya batar da annabin Allah ga annabi ayyuba واذكر عبدنا أيوب سورة واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واذكر عبدنا أيوب باسنا بارم باوم أيوب abdana duk wani annabin Allah da kaji Allah ya kawo kalmar abdu kafin a kira sunansa to annabin Allah yana jinjina masa ka ba da labarin bawan mu ayyuba idna da lokacin da ke kiran Allah anni ya shaitan shaitan fa ya taba ni binuzbin da wahala ya shafe ni da wahala wa azabin da kuma wata azaba shaitan ya isa ga annabi ayyuba kenan ko kuwa damuwarsa ta yi yawa har ma ya kai kukansa ga Allah kuɗi. kai mu dawo kan annabi Muhammad a suratul a'raf ne Allah ke ce masa khuzil afwa wa amr khuzil afwa wa amr bil urf wa a'rid an jahilin Allah ya ce khuzil afwa kai kai hali ya kai Muhammad wa amr bil urf ga umarni da yin alkhairi wa an anil jahilin kuma ka ringa kau da kai ga jahilai ka riki saukin hali kada ka zama mai kaushin hali ka zama mai umarni a yi alkhairi sannan ka ringa kau da kai ga jahilai in jahilai suka yi ma abu ka yafe musu mai Allah ya ce ma annabi wa ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم يا الله يتيوى النبي محمد وإما ينزغنك من الشيطان نزغ har ma fa idan shedan ya maka wata fisga oh shedan kai iso kenan ga manzon Allah ko har ma ya kokarin yin fisga kaga kokarin da yake ba kaɗan ba saboda shi ne shugaban yan adam ana sayyidu waladi adama yau mulkiya don haka kokarin da shi dan yake akan manzon Allah ba ma irin kokarin da yake akan ka bane kai ko yana gangaji zai tafi da kai shi ko manzon Allah sai an yi da gaske shi za ya ce wa in ma yanza gannaka in ya kawo ma hari farmaki ya ma wata fisga fasta'iz billahi sai ka nemi tsarin Allah shedan bai bari ba hatta annabawa bai kyale su ba illa dai kawai bai samu iko a kansu Allah ya ce ma annabi Muhammad innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun innal ladina taqaw wadanda suke kiyaye dokokin Allah idza massahum ta'ifun min ash-shaytani sai aka samu wani mai gewaya daga shaidan ya kawo musu farmaki da zakaru nan take suke tuna Allah da zarar sun yi zikiri a uzu billah fa idza hum musfiruna tikuna gari duk wanda ya rike wannan zikiri to Allah zai masa kariya al-isti'aza tana da daraja wa ake ba mu wannan lakani annabi da kansa Allah ke bashi lakani maganin aljani shine neman tsari da a'udhu billahi gannaka ينزغنك من الشيطان نزغ فاستئذ بالله إنه سميع عليم kai riko da a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin bayan Allah idan sun faɗi wannan kalma wannan zikiri Allah madaukaki yana bude musu idanu daga makantan da shaitan ya jefa su a ciki وإخوانهم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ‘yan uwansu shaidanu su ne suke wato nutsar da su a cikin bata sun malayu suru na sannan daga baya ba a iya tankwasan su domin shedan ba wani lokaci da yake fitar da kai ba da kaɗan da kaɗan yake shigar da dan adam har a waye gari mutum ya shiga halakan bai iya fitanta shi yasa ake cewa lokacin da ka ta fara bacewa lokacin da shakka ya fara shiga zuciyarka, a wannan lokaci ya kamata ka tsaya faɗa da shedan kar ka kyale sai shedan ya mallaki zuciyar in ya riga ya mallaki zuciyar to ba ka iya juyawa Allah shi mana kariya wannan ita ce aqidar malaman sunna ka duba majmu'u fatawa mujaddal na farko shafin 169 شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فإن الشياطين كانت تعرف للأنبياء في حياتهم شيطان yana tafiya ga annabawa duk annabawan Allah babu wanda ya tsira daga sharri shaitan illa kawai shaitan din bai samun iko ne akan annabin Allah din Allah shi sa a gane bambanci wa turidu an tu'zihi shaytanu sukan tafi imma iblis da kansa ko ya tura masu masa aiki don yana da su iri iri din za su zo su samu annabawa suna kokarin cutar da annabawa wa tufsidu ibadatuhum suna kokarin bata ibadar annabawa kama ja'at al-jinnu shaykhul islam yace kamar yadda aljanu suka zo ga annabi muhammad bi shu'ulatin minan nar iblis ya tura aljanu yace ku ɗebi wuta ku je ku zuba a fuskar shi yana je to ya ga yayi wa manzon Allah azaba turidu an tuharrikahu fa atahu jibril bil awza shine fa malaika jibril ya sauko da waɗannan ayoyi na suratul a'raf take daga saman bakwai wa in ma yanzaganaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim Allah ya saukar da a'udhu billahi ga annabi Muhammad inda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah allati tadammana hal hadithun marwi an Abi Tayyahi annahu qala sa'ala rajulun عبد الرحمن بن هبيش وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي wani mutum ke tambayar sahabin manzon Allah lokacin ya tsufa yake ce masa to mun ji labari shekaru ne ba su yi bar kokari su ga cewa sun cutar da manzon Allah ba kaifa sana'a rasulullahi hina kadatu shayatin lokacin da shedanin na suka yi kokarin cutar da shi har da wuta ya annabi yayi shi da ta yake cewa tahaddartu alaihi min ash-sha'abi wal awdiya wa fihim shaytanu ma'ahu shu'la min narin yuridu an yuharrika biha wajha rasulillah babu shakka ina cikin tafiyar da aka yi muna tare da manzon Allah sai ga wani aljani ya taho da wuta yana kokarin ya kona fuskar manzon Allah fara'a ba rasulullah manzon Allah hankalinsa ya tashi fa atahu jibrilu mala'ika jibrilu yazo ya ce masa ya muhammad qul manzon Allah yace ma aqulu me zan faɗa qala sai yace a'udhu bi kalimati llahi tammat التي لا يجاوزهن ضر ولا فجر من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما يعرج ما ما يخرج من الارض ومن شر ما ينزل من فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن. shekul islam ya dauko wannan addu'a yace ce ne Allah ya saukar da ita ga manzon Allah mala'ika jibril ya kace ka ce manzon Allah yace ce me zan ce ya ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati ina neman tsari albarkacin kalmomin Allah cikakku allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun kalmomin Allah wanda mutumin kirki bai ƙetare su mutumin banza ma bai ƙetare su min sharri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a game da sharrin abin da Allah ya halitta da sharrin abin Allah ya kirar da sharrin abin da Allah ya kirkiro wa min sharri ma yanzil min as-sama ina neman tsari game da sharrin abin da ke sauka daga sama wa min sharri ma ya'ruju fiha da sharrin abin ke hawa sama wa min sharri ma yakhruju min al-ardi da sharrin abin da ke fita daga ƙasa wa min sharri ma yanzulu fiha da sharrin abin da ke sauka cikinta, wa min sharri fitanin layli wan nahar ina neman tsarin Allah game da sharrin fitintinun dare da yini wa min sharri kulli tariqin ina neman tsarin Allah game da sharrin duka mai tafiya kan hanya ya turuku illa tariqan sai dai wanda ya biyo hanya bi khairin nufin alkhairi ya rahman ya kai Allah mai rahama qala annabi na faɗin wannan addu'a fa tafi'at naruhum sai wutan da aljanu suka zo da shi ta mutu wa azabahum Allah Allah ya tarwata su don haka ashe sun yi ta kokari su ga cewa sun cutar da annabawa hatta annabi Muhammad Shekul Islam ya ce gashi kuma hadisi ya tabbata a sahihu Muslim hadisi na uku. A sunan nasa'i hadisi na da 2200 hadisin abu darda yake kama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya miƙe yana sallah fasami ilahu ya kudu sai muka je yana wata addu'a a'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah game da kai sun makala can gaba kuma sai annabi ya koma cewa al'anuka bi la'anatillah ina tsine maka da tsinuwar Allah salatan annabi ya faɗa sau uku can zuwa gaba wa basata yadahu sai muka ga manzon Allah ya mika hannunsa ka annahu ya tanawu da shay'an kamar zai dauki wani abu to abin sai ba mu mamaki don ba mu taba gani yayi haka ba falamma faraga min as-salati ya gama sallah kunna sai muka ce masa ya rasulullah kad sami'na ka taqulu fi as-salati shay'an kana fadin wani abu a cikin sallarka lam nasma'aka taquluhu qabla zalika mu taba ji ka fadin shi kafin yau ba wa ra'ayna ka basatta yadaka kuma mun ga ka mika hannunka sahabbai suka yi tambaya idan sun ga wani abin da basu fahimta ba saboda kokarin riko da umarnin Allah saboda Allah ya mana umarni mu yi biyayya mu yi koyi da annabi Muhammad laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah don haka in sun ga wani abu su gane ba sukan yi tambaya ga manzon Allah shi da annabi ya ce musu inna adu wallahi iblis iblis makiyin Allah kaga shi kansa ne ba yara ba ya turo ba shi da kansa ya taho ga annabi Muhammad ja'a bi shihadin min nar ya zo wuta liyaj'alahu fi wajhi dan ya saka a fuska na fa kuntu shi ne nace a'udhu billahi minka salasa marrati nace a'udhu billahi sau uku bai tafi ba a ke kaga shaidan ba shi rabi bane don ta kayi al'isti aza ya tafi sun makuntu sannan na ce al'anuka bi la'anatin lahi tamma ina cine maka da inuwar Allah cikakkiya annabi ce fa lam yastafir bi jada ba ba uban shaidanin ne fa karka. don haka ce yi daga ke sun ma'arar maza Allah ya ce to yanzu ka ziyarar ta jiki sai na miƙa hannuna a ratu a hu in kamo shi a yi wata za a yi ya yi isti'aza tafi ba wallahi annabi ya ce laula da A fina suleiman in ba don addu'ar da dan uwanmu annabi suleiman ya yi ba ya roki Allah kar kare ba mu wani mulki irin wanda ya ba shi. la asbaha musaqan yal'abu bihi wildan ahli madina da ya waye gari na daure shi a jikin dirkakin masallaci yaran garin nan kuma su ta wasa da shi kamar dan kwaikwayo kaga annabi yana nuna maka da zai ba shi da kima a gurinsa tunda an yi abubu ya ki tafiya to annabi da ya kamo shi da kuwa ya ji gari irin wannan hadisin yana cikin riwaya ta al-Imam Ahmad hadisi na dubu goma sha ɗaya da ɗari uku da hamsin da hudu hadisin abu sa'id al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qama annabi ya miƙe fa sallah yayi sallah salatul subhi abu hurairah abu sa'id al-khudri yace sallar asubahi ne wa abu sa'id al yana bayansa fa qara'a manzon Allah ya karatu faltabasat alaihi al sai karatun ya rikice wa manzon Allah wannan ma fara da min bayan annabi ya gama sallah kala sai yace laura aitumuni ina ma kun ganni irin damban da muke yi da iblis da su wato an gwabda ashe laura aitumuni wa iblis da kun ganni da iblis fa ahawaitu bi yadi na kama na mika hannuna فما زلت أخلقه da na makure shi hatta wajen tubar da du'a sai da naji sanyin yawunsa wato ya jima kura, sai da yawu ya fito daga bakinsa ya taba hannun annabi sallallahu alaihi wasallam bayna isba'iyya hataini manzon Allah har ya motsa ya tsaye ce kun gansu biyun nan al-ibham wa taliha da manuniya da babban yatsa da yatsa tsakiya din nan annabi ya kun gansu sai da yawunsa ya taba jikin yatsuna walaula da'awatu akhi sulaiman in ba dan addu'ar da dan uwana Sulaimanu yayi ba ya roki Allah kare ba ma wani mulki irin wanda zai bashi la asbaha marbutan bi tariyatin min sawari masjid da ya wayi gari a daure a jikin dirkaki guda cikin dirkakan masallaci ya tala abu bihi sibyanu madina yaran madina su dinga wasa da shi gobe da safe faman istata'a minkum Allah ya hula bainahu wa bainal qiblati ahadun falyaf'al to idan kana sallah wani ko yazo zai wuce ta gabanka zai shiga tsakaninka da alƙibla in za ka iya hana shi to ka hana shi in ji annabi Muhammad malamai shi ne shekul islam ya ce don haka hadisai da dama sun tabbatar da cewa babu shakka shaitan ya yi ƙoƙarin isa ga annabawan Allah da shekul islam ya ce fa iza kadat shayatin ta'atil anbiya idan ko har shedanu za su iya isa ga annabawa litu'ziyahum saboda su cutar da su wa tufzida ibadatahum kuma su bata ibadar su fa yadfa'uhum Allah ta'ala Allah shi yake tunkuɗe su bima yu'ayyidu bihi al-anbiya ta ir albarkacin abin da Allah ya ba mu annabawa min ad-du'a'i wa dhikri wal ibadati wa min al-jihad bil yadi Allah ya ba mu annabawa damar addu'a da zikiri da ibada sannan ya ba su damar ma su yi faɗa da shedan din ana sallah shedan ya taho ma annabi annabi yana ganin ta Shi shine shekul islam ya ce to idan za a waye gari shedan zai iya ƙoƙarin isa ga annabi fa kaifa man huwa dunal anbiya to ina kuma ga waɗanda suka kasa darajar annabawa yaya kai za a ce فالنبي صلى الله عليه وسلم قمع شياطين الإنس والجن بما أيده الله annabi ya wato ya kwaɓe annaba abin nan shedanun mutane da aljannu wato annabi Muhammad ya samu damar nasara akan shedanun mutane da aljannu min anwa'il uzumi wal a'mal saboda karfin da Allah ya bashi bi ma ayyadahu Allah ta'ala min anwa'il ulumi wal a'mal Allah ya bashi nau'ukan ilimi ya bashi nau'ukan ayyuka Allah ya bashi hikima da fada da iblis da sauransu har dai annabi Muhammad ya ci nasara wa min a'zami hasanat wal jihad wa aktharu eh, ahadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi salat jihad faman kana muttabi'an lil anbiya shaykhul islam yace to yadda Allah ya ba mu annabawa nasara ta hanyar jihadi suka iya cin nasarar shedanun mutane da shedanun aljanu shedanun aljanu su taho gare su su nasara ba to haka kai ma idan ka bi annabin Allah Allah zai baka nasara shi tun zai ci nasara a kanka ba ko da yayi kokarin faɗa da kai a takaice abinda alqur'ani da sunna suka tabbatar mana shi ne shedanu suna iya isa ga annabawa amma kuma ba za su samu iko a kansu ba wa amma zaihu wal idlal faqad asamahu Allah ta'ala min cewa dan zai iya batar da annabi Allah wannan ne ba zai yiwu ba amma suna iya isa ga annabi har ma su cutar da shi ta jikinsa kamar yadda hadisai da ayoyin alkur'ani suka nuna mana illa dai ba sa iya hallaka annabawan Allah nan ne zamu dakata karatun mu na wannan shekara muna roƙon Allah mu ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya mana gafaran kurakurai da suka auku cikin wannan tafsiri sannan muna mika godiya ga shugabanni da suka shirya wannan tafsiri muna ba da hakuri kuma ga mutanen gwagwalada waɗanda ba a samu damar tafsirin nan a can ba bisa hukunci da Allah madaukaki ya tsara Allah ya ba mu ladai hakuri da muka yi baki daya akan haka sannan muna godiya ga ma'aikatan wannan masallaci waɗanda suka dinga shirye-shirye yadda za a gabatar da tafsirin nan Allah da ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna aka nan haka yan agaji waɗanda ke ɗawainiyar da wurin nan da masu rikodin suna sayarwa ana yada wa'azi sannan da waɗanda ke zuwa su saurara muna roƙon Allah madaukaki ya mana tarayya gaba da cikin rahamarsa haka waɗanda suka ɗauki nauyin tafsirin waɗanda suke tallafa mana in ma da dukiya ko kuwa da shawara ta kowace fuska Allah tabaraka wa ta'ala ya biya kowa da aljanna sannan muna ta'aziyya ga yan uwa da kuma jaje na mutuwar dan uwa ɗaya daga cikin masu karantarwa a wannan masallaci sunan malam Yusuf ko an ce ya rufe yau ne ko Allah ke gafarta mata haka na akwai wasu da suka rasu cikin akwai wani wanda ya taho tafsirin nan yana komawa daga kuje aka yi asu da shi ma ya rasu Allah ya gafarta masa akwai wasu yan tambayoyi da zamu karanta kafin mai du'a'i sai dai nake ba da hakuri ga waɗanda ba su ji amsa tambayoyin su ba wallahi tambayoyin suna da yawan gaske tambayoyi gaskiya sun fi ɗari waɗanda aka rubuta waɗanda ba amsa ba sai dai a yi hakuri don baka ji ba ba da nufi ba ne yaya hukuncin malamai da ke ake kai musu kudi kenan suke kashe mutane da roban Allah a to zai yi wa malami ya kashe wani ko ka dai ko baka kyauta ba kai ma da kira su malamai bokaye da suke tsafi suna kashe mutane kafirai ne wannan tuni annabi ya gaya mana boka kafiri ne amma malami ban boka daban duba majmu fatawa mujallal 35 da 173 duba yake bugun kasa ne Siddabar, duk dai bokan ne ina neman shawara game da yadda zan yi haddan alkur'ani ka je makaranta don uwana ya yi tafiya ina neman addu'a Allah ya dawo da shi lafiya ka bani shawara game da yadda zan yi hadda duk dai magana da yace ina ga shi kadai ne ya dinga rubuta wadannan abu na yi tuntuwa ne sai na ƙi mayarwa har nema aka sace abin a wajena to ya zan yi kenan ka biya sai ka biya bare da gaske don haka yasa malamai suka ce ita tsuntuwa amana ce Allah ya baka zaɓi ka gani kar ka ɗauka, ka tafi abinka ka gani ka wuce saboda sanin kana da rauni ka duba al-mulakhasul fiqhi al-mulakhasul fiqhi shafi na 150 amana ce idan kana da rauni kana ganin ba ka iya kulawa da ita to wuce ka barta ya fi maka mutumin da matarsa ce karkashinsa kuma ya taho itikafi ya zai fitar da zakatun fitiri to ai zakatun fitiri ranar sallah ce ma take zama wajiba itikafin naka ina ga duk da aka yi ranar sallah za ka koma gida ina cikin rawdatun nabiyya mujallal na farko shafin ɗari biyar da goma sha tara don Allah menene hukuncin dilalin da aka ba su dillancin gida ko fili sai su kara kuɗi akan asalin kuɗin da mai filin ko mai gidan ya ba su babu shakka haramun suke ci sai da yaddansa ka duba an jami'u li ahkam sunna littafin Muhammad bin Salih al-Husayn mujallal na kusa gari da goma sha daya wannan ke cewa da ake wata akwai wata nafila da ake kira sakakkiyar nafila wadda ba ta da adadi wai ko da ka sallar sallan tarawihi za ka iya yin ta da daddare ka yi nafila ko ka ƙara nawa kake so wai ita ce sakakkiyar nafila to a inda aka ji nan ake tambayan hujja ba san wannan sakakiyan ba amma mun san nafila ne kai di manzo Allah bai wuce raka a goma sha daya sakakkiyar nafila kai subhanallah mutane suna tabbatar da jama'a sigan salatin annabi ya inganta wanne ne ya inganta ka duba jala'ul afam siga suna nan daban-daban muna neman ah, a da musulmin da yake shiga coci ya taimaka musu taimaka makama kafirci babu shakka yana da a ciki haramun da musulmi ya taimaka ma ginin coci yana wakana cikin Allah da su da'ima mujalla na goma sha hudu sha ɗari hudu da tamanin da biyu menene takaitaccen cin eh, za a haife shi ne Eh, menene takaitaccen tarihin mahadi shin za a haife shi ne ko an riga an haife shi menene gaskiyar zance a sunna babu shakka hadisai sun kai hamsin da suka yi magana zuwa mahadi sun kai hamsin don haka malamai sun tabbatar da cewa wajibi ne imani da cewa mahadi zai zo mahadi kuma yana cikin jikokin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai taho da suna irin nashi kuma zai yi mulki na adalci ka duba sharatu sa'a shahin 261 magana tana da yawa menene hukuncin walima da mata suke yi idan an yi bikin aure babu shakka walima ba ta tsaya kan maza ba don haka asma'u bintu abubakar yar aisha matar manzon Allah tana yin walima a to ko maza ka kuke farin ciki matan banda su kuma manzon Allah ya innama nisa'u shaqa'iqur rijal mata 'yan uwan maza ne kuwa ɗaya uba ɗaya ya Allah zai hukunta wani al'amari gare ku bai hukunta shi ga mata ba rashin bawa mata damar su yi walima shi yasa suke kira mai kalangu da za ka ba su damar su yi walima su ma dai a sai fitar da murna sai da sauki ka duba fatawar latinatu da'ima mujalla na goma sha tara shafin ɗari talatin da biyar matukar wannan taruwan da suke babu haramun a ciki ba lai bai kamata a hana shi ba shi ko wanda ga wata bid'a babba sa takalmi a masallaci a'a ta ya gama hukunci yace ga wata bid'a ina ga kamar ba tambaya yake ba ni dai a fahimta na ba bid'a bane sallah da takalmi ba bid'a ba ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni musulmai su sallah da takalma don su saba ma ahlul kitab amma a ina ne ake sallah da takalmi shine wurin da babu shimfiɗa wannan shine abin da ya tabbata ka zo su da da'ima mujallal shi da sha shida. ba wai ka sa takalma kawai ka shigo wa mutane masallaci sun yi shimfiɗa sun sai kafin ka zo ka tsaye da takalman kawai kana kokarin tsaye da sunna ba haka ake ba inda babu shimfiɗa kuma za ka yi talla babu wanda yake ka cire takalmi sai ka yi ka da takalma ka duba Allah da lajnatu da'ima na shida shafi da za ka ga hadisai da kuma bayanai da malamai suka yi akan bambanci biyu din nan idan mata na ta da zakar gwalagwalai za ka iya bani dan bani da su a ba shakka kana iya karɓar zakanta halal ne ka المغني مجلد النبي mujallal nabi da 650 ana neman addu'a da dan uwa dan uwa da ya fita shekara bakwai kuma yana da iyali da 'ya'ya har yanzu ah, bai dawo ba Allah madaukaki ya dawo da shi ah, ina neman taimakon yan uwa musulmai domin addu'a ga dan uwana da ya rasu a jiya Allah ya masa zafara Allah ya gane shi ni ne ana ruwan sama sai na tsaya a gida ne sallah ta tabarilla amma yan uwana suna ganin na yi kuskure ba kai kuskure ba idan ana ruwa kai ladan ma cewa ka yi sallu fi buyutikum zaka ce ku sallah a gida Malam na ji wani ya ce duk wanda ya ce zai yi ibada da hadisi kadai to zai zama mahaukaci. Ya kamata ka tambaye shi hujja. a menene gaskiyar magana cewa mutum yana karatun alkur'ani ko kada ya kwaikwayon muryar wani na wasu suna cewa babu kyau babu laifi ka kwaikwayi muryar wani malami da kaji ya iya karatu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma wani sahabinsa jiya na ji kana karatu ashe Allah ya baka murya irin ta annabi Dawuda sai yake cewa ai da na san kana ji na da na rera ta da kyau ka duba sahihu muslim hadisi na 700 ya 63 da haka ibn Usaymin yake cewa ashe abin alfahari ne a samu musulmi na kokarin koyi da muryar wani malamin sunna babu laifi dan kayi kokarin murya eh, kwaikwayon muryar wani malami ka duba kitabu da'awa fa tawadda ibnu usaymin ya bada akan haka mujallal bi shafin ɗari biyu da uku eh, da ɗaya wannan kuke cewa wai dole sai mutum ya nade ya yi alwala kafin ya rike alkur'ani ba dole bane ko babu alwala kana iya rike alkur'ani kana ma iya karanta shi amma ka yi alwalan kafin ka riƙe kafin ka karanta din shi yafi dacewa saboda daraja littafin Allah yana cikin al su da'ima mujallal na hudu shafi na goma sha biyu nan za mu dakata Allah ɗauki sarki ya ba mu na dan kokari da muka yi Allah gafa ta mana kuskure da yawa ko shugaba yana so zai yi jawabi الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamansa ya nuna muna wannan rana ta ashirin da bakwai ga watan ramadan hijira ta dubu daya da dari hudu da muna gode masa da ya jinkirta mu an muka kai ga wannan rana muna fatan Allah madaukakin sarki ya karbi akan mu baki da takaitaccen jawabi ne ke so in yi wa 'yan uwa a madadin ƙungiyar jama'atu zuwar sun biga wai kamutu sunna na fcp abuja kafin ramadana an ɗan samu wasu 'yan rigingimu a wannan masallaci Allah ya sani ba mu da nufin cin mutuncin kowa ba mu da nufin kawar da kowa a matsayinsa sai dai Allah ya kan jarrabi bawa gwargwadon imaninsa shaddun nasi bala'an al'ambiya ثم mal'amfi fal'amfi أو كما قال الرسول Nabi ya ce mutane da suka fi tsananin shiga jarabawa su ne annabawa sai kwatankwacin su.